واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوشع ترى قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wadda yi daidai da shida ga watan bakwai miladiya tana dubu biyu da goma sha biyar insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul zariyat muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta Allah ya sanya abin da muka karanta ya amfane mu duniya da lahira yau insha Allah za mu shiga cikin suratul tur suratul tur ita ma sura ce makiyya yana daga cikin manya-manyan darussan da suratul tur take karanta zuwa shine bayyanar da girman ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Al’ayatu ayatu shar'iyya wal kauniya. kauniyya suratul ita ma ta yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi kadai ta Allah da bauta cancantar Allah da abota mai shi kadai ba abokin tarayya suratul tur ta yi magana akan tashin alkiyama da sakamako da za a yi wa bayi a ranar alkiyama game da ayyukan da suka aikata masu kyau ko masu muni muna roƙon Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa والسقم المرفوع والبحر المسجون إن عذاب ربك لواقع ما له من الله يجي بسم الله الرحمن da dutsen tsoro Dutsen tsoro sinin shi ne dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wa salam a kansa. shine miƙati da Allah ya sa ma annabi Musa alaihi salatu wa salam cewa ya je karɓi karbi at-taura a karatuttukanmu na baya mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi rantsuwa da Allah subhanahu ta'ala yake yi da waɗansu ababa daga cikin halittunsa a bisa hikima ta Allah yakan rantse da duk abin da ya so ya rantse daga cikin halittunsa amma su bayi ba za su rantse da kowa ba in ba Allah ba an haramta wa musulmi ya rantse da komai duk wanda zai rantse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rantse da Allah bayan Allah muna fahimta dutsen tsuru shi shine dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa a kan shi. Walamma za a Musa ne miƙatina wa kallamahu rabbu وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما wannan dutse da tsoro sinin a wannan dutse Allah ya ba mu annabi Musa a taura dutse ne da yake da daraja da matsayi a wajen Allah wata sanata ce wannan dutsen da Allah ya saukar da shari'a wa banu Isra'ila akan wannan dutse din anan Allah ya ba mu annabi Musa allon attaura. taura wadda a taura Allah ya rubuce ta ma annabi Musa alaihi salatu wa salam da hannunsa duk lokacin da Allah ya rantse da wani abu to ɗaya daga cikin hikimomi da suke cikin wannan rantsuwar shine jan hankalin bayi zuwa ga wannan abu da Allah ya yi rantsuwa da shi domin mutum ya ga bayyanar ayoyin Allah a tattare da abin da Allah ya rantsuwa da shi bayan Allah mun fahimta waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a da Allah yi rantsuwa da shi jinsi ne kowane irin dutse domin idan an ce a shi ne dukkan dutsen da yake da yawan bishiyoyi a kansa kus to wannan dutse shi ake ce mishi a wanda kuma babu duwatsu a kan shi akan iya ganin gayan dutsen gashi nan a fili shi kuma ana ce mishi jabal sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa ne da kowane jinsin dutse da yake da itatuwa masu yawa a kan shi malam muhammadu aminu shankidi yake cewa a in dai wannan rantsuwar ne da dutsen turu sinin Allah ya rantsi yace domin ba a nan kaɗai ai Allah ya yi rantsuwa da wannan dutsen ba a wattini nan ma Allah ya yi rantsuwa da dutsen matsayin tsoro filin to ai nan kan ba zai ɗauki tawili ba shankidi ya ce to wancan din kuma shi ne wannan wato da Allah ya rantsuwa da shi mun fahimta bayan Allah tartibul hurufil maktuba idan an ce yana nan a tsara tsara shine a rubuce haruffa a rubuta magana a rubuta zance a rubuta rubutu layi layi layi layi ba an yi shi tsara tsara kenan ba Allah ya to ina rantsuwa da wani littafi rubutacce wannan littafi shi ma malamai sun tattauna wani littafi ne Allah ya ce wa kitabin mastur yana rantsuwa da wannan littafin rubutacce waɗansu malamai suka ce tun da dai an ambaci dutsen turu sinin a rantsuwa ta farko wa kitabin mastur a taura Allah yake nufi waɗansu malamai suka ce a wa kitabin mastur Allah yana nufin alqur'ani ne waɗansu malamai suka ce a'a wa kitabin mastur ya shafi dukkan wani littafi da Allah ya saukar ma wani manzo daga cikin manzanni saboda haka rantsuwar ta shafi dukkan littattafai da Allah ya saukar malam shankidi ya ce anan ma dai alqur'ani Allah ke nufi domin idan akwai wani littafi jagaba da za a yi rantsuwa da shi to alqur'ani shi ya fi kowane littafi cancanta da a rantse da shi saboda adadin ayoyi da ya bayyana a cikin alqur'ani wa'azi da ke cikin alqur'ani ya ɗara wa'azin da ke cikin kowane littafi alqur'ani Allah sai ce yasin aransuwa rantsuwa da alkur'ani saboda haka wa kitabul mastur Allah yake ina rantsuwa da alkur'ani littafi da yake rubuce sadara sadara fi rakin manshur wanda an rubuce shi ne a cikin wata fata mai laushi a bar budewa wadda ake bude ta a karanta ta manshur bi ma'ana maftur kafin mai littattafai kafin bayyanar takaddu da ake rubutu a jikinsu mafi yawan abin da ake rubuta alkur'ani a jikinsa shine fata ake jemewa idan ta yi laushi to sai a rubuta duk abin da za a rubuta na alkur'ani yadda daga siffan allo haka ake rubuce sura guda a jikin fata kuma sai a naɗe ta kamar tabarma to idan an zo a karanta ba za a bude ba to shine irakin manshur kenan jama'a mun fahimta domin kafin bayyana takardu da ake rubutu a jikinsu kamar yadda muka ambata fatu ne waɗansu ayoyin a rubuta su a jikin allon kafaɗar raƙumi a rubuta su a duk wani abu da yake da fali to a nan ake rubutawa haka ake a ajiye su lokacin da aka zo za a karanta kuma sai a zo a bude a karanta shi mun fahimta Allah ya ce fi rattin manshur littafin da ke rubuce a jikin fata mai laushi a bar budewa wacce ake bude ta a karanta ta wal baitul ma'mur Allah yake kuma ina rantsuwa da al baitul ma'mur al baitul ma'mur shine wani masallaci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake can sama ta bakwai wannan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ajiye shi a sama ta bakwai ne sankan ɗakin Ka'aba da take bayan ƙasa yadda bayi da suke rayuwa a bayan ƙasa suke da ka'aba da suke tsawafi a jikinta ake zuwa a bauta ma Allah haka mala'ikun da suke sama su ma aka ajiye musu baitul ma'mur a cikin hadisin al-Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya bada labarin tafiyar sa Mi'raj yake cewa summa rufi ali ila al-baitul ma'mur lokacin da muka haura sama ta bakwai sai aka daga ni zuwa ga baitul ma'mur yace ina tsinkaya kawai sai naga wannan masallaci na baitul ma'mur fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malakin thumma la yu'uduna ilayhi annabi yace sai naga duk rana mala'iku dubu saba'in suke shiga masallacin su bauta ma Allah su yi ibadodi idan sun fita kuma ba za su sake dawa ba har abada gobe kuma waɗansu sabbin mala'iku dubu saba'in ne za su shiga su ma su bauta ma Allah wa ma kuma ga rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunar Allah wallahi sai shi shi yasa idan aka ce mutum ya yi addini in ma ya ki aikin banza ne ya da wa kansa lokaci saman nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. a cike take da mala'iku a cike ta annabi yace duk girman sama da kuke gani annabi yace babu inda yatsa hudu zai samu space da za a sa yatsa hudu annabi yace mala'iku ne a dankare a wani hadisi yace sama ta yi kungi ta yi kara annabi yace kuma ta dace ta yi wannan kogin saboda dankar mala'iku da aka yi a ciki waɗansu sun yi ruku suna subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to kai dan baka yi mai ne me bakun ka taimaki kanka kai shi ne kawai amma dan baka yi ba babu kuma in ga mutum yana addini yana yi wa kansa ne amma ba don don bai yi ba wai akwai wata matsala babu ko mutum ko mutanen da suke musulunta idan an zo aka samu wani ya musulunta murna ake mushi shi yanzu an da sunansa cikin masu dawama a nama. ba wai murna ake mushi an karu ba a'a karuwa ko bai shigo ba kai da kake ciki ma in ka fita ba komi takfuru antum wa man fil ardi jami'an yace wallahi da za ku kafirce duka banu isra'ila wa man fil ardi jami'an da duk mutanen duniya a haɗu duka a bar addinin musulunci fa inna Allah la ganiyyun hamid Allah wadatacce ne ga barin ko ba ku babu abun da zai tsaya komai zai gudana wannan addini kai dai daga ganin tsarin musulunci ka san Allah ke tafiyar da musulunci daga ganin yadda musulunci ke gudana inda wani zai iya tarnaki ma addinin musulunci ya kawo cikas wa musulunci wallahi da musulunci bai fita a garin makka amma tun da kaga ya fita a makka lami lafiya har ya shigo garin ku ai ya fi karfin a tare shi to dukkan wanda ya musulunta annabi yakan ce alhamdulillahi allazi anqadahu minan nar yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta musulunci tun kan ana yi kuma bayan ka za a ci gaba da yi masu fada da shi kuma ba za su iya fada da shi ba ko yan gida ne suka ce za su yi fada da shi ba za su iya fada da shi ba ai munafukai sun so su yaƙi musulunci a cikin gida sun ci sun yi nasara ba su yi nasara Allah ya sa mu dace Allah ya ce wal baitul ma'mur Allah ya ce ina rantsuwa da baitul ma'mur wa sadafil marfu Allah ya ce ina rantsuwa da wannan rufi da aka ɗaga shi sama shine rufin sama sakafan mahafuza. Allah ce rumfa ce tsararriya ita babu abin da ke iya birɗo da ita Allahu labi rafa as-samawati da ghairi amadin a ai kama tarauna. Allah ne yace Allah ce ni ne na ɗaga sama na tsai da ita babu kwafa yadda ganta babu ba da ya tsare ta Allah yace haka take babu kwafa rafa as-samawat shine ya daga sammai bi gairi amadin tarawnaha ba tare da wani ginshiki da kuke iya gani ba to yadda ba ku ga wani ginshikin ba Allah ya ce haka ne babu ginshikin ne Allah ce ina rantsuwa da wannan rufi da yake sama shine as-saqfu al-marfu abun dagawa wanda aka daga shi sama aka lullube saman duniya da shi Allah ya ce na rantsuwa da shi jama'a a sama akwai aya ko ba aya tsayuwar sama akwai aya ko ba aya akwai aya ayoyi suna nan kasa-kasa a cikin al'amarin sama daga cikin aya da Allah ya bayyana a sama shine girman sama girman sama لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس halittar sama girman sama da ƙasa Allah ya ce ai ya fi mutane idan kana ganin ayi mutum ko a sada mutum bayan ya mutu zai ba da wahala Allah ce ka kalli sama ma yana daga cikin aya bayyananniya a sama shine ba ta taɓa ɓaci ba ba ta taɓa ɓaci ba mutum ko shekararsa dubu hamsin ne a duniya bai sai ce maka a zamanin su ta wajen kudu kudun nan an taɓa zuwa an gyara ta ba ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba bayan Allah muna fahimta ayoyi da Allah ya bayyana a game da al'amarin sama manya-manyan ayoyi ne wadda su kadai wallahi sun isa su zama wa'azi wa mutum ya bi Allah Allah ya ce wal baharin masjur al masjur bi ma'ana al mamlu Allah ya ina rantsuwa da tekuna waɗannan manya-manyan teku da suka cika da ruwa suka batse inji Allah akwai aya ko ba aya akwai aya wal bahril masjur Allah ke ina rantsuwa da waɗannan cikakkun tekuna wanda suka cika wanda inda za su yi ambaliya za su iya share kowane gari za su iya kuma rafiya ba Allah ke ina rantsuwa da su wal bahril masjur Allah ke tekuna waɗanda suke cikakkun tekuna ka tsaya yi tunani a game da ruwa na kogi ne na teku ne na rijiya ne abu na farko da shi ruwan shi ruwa da ake sha ake dukkan amfani da shi da ni aka hada aka yi shi akwai aya ko ba aya ya zama yadda ya zama nan shi ruwan nan da yake gudana a teku da kogi wai daga ina yake bulbulowa yake cika tekun nan dadan haka yake cika koguna dadan haka wai ina ne sos inda yake kulkulo waye zai dinga cika waɗannan wuraren akwai aya ko ba irin waɗannan ayoyi sukan bayyanar da Allah al-azizu al-azizu Allah mabuwayi ne Allah ya ce waɗannan tekuna da suke cike maƙil idan an ce fa da ka Allah ke zaka ce ba zan iya ba Allah ce ina rantsuwa da su na'am ku duk abin da ya fada to kuma sai dai a game da shi ranar alkiyama zurfinsa Allah kaɗai sun zurfinsa abubuwan da suke rayuwa a cikin yadda ba da kake rayuwa akan tudu haka Allah ya zuba halittu a cikin ruwa su kuma haka suke rayuwa yadda kaga a ɗauki mutum a jefa a wuta ai ya shiga uku ya lalace haka kuma kifi idan an fito da shi waje shi kuma ya shiga uku ya lalace haka ne sai Allah lokacin da aka fidda kifi a ruwa aka ajiye shi akan tudu ko akan tire ko a cikin kwano ko akan wani abin da aka ajiye shi ba za ka yana wannan tsoron din ba to daidai yake abin da yake ji ɗaya ne da kamar kai kuma a jefa ka a wuta yadda za ka yi wannan buge-bugen haka shi ma yake wannan buge-bugen saboda ka inda zai rayu in an jefa ka matsala inda za ka rayu in an jefo shi matsala banda Allah akwai ne wannan tsari saboda ka idan kana kiwon kifi sai ka nemi waje ka zuba su a ruwan sai ka yi wata biyar su a ruwan nan iya gudu yawon su ka je ka dawo sati ɗaya biyu uku suna cikin ruwansu kuma a nan suke rayuwa kuma wannan tsarin shi ya dace da su Allah ya samu dace Allah ke yace inna azaba rabbika lawaqi Allah ce lalle azabar ubangijinka mai afkuwa ce malamai suka ce wannan shine jawabul qasmi. din rantsuwan da Allah ya yi wa to wa kitabul mastur fi rakin manshur والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور كما wani ce Allah rantsu wannan nabi yace inna azaba rabbika lawaqi wallahi azabar da zan yi a alkiyama Allah ce gaskiya ce za ka tabbata Allah ce za ka tabbata mun ji dalilin rantsu saboda ya tabbatar maka da cewa alkiyama gaskiya ne ya tabbatar maka da cewa wallahi in kayi abun azaba da maka azaba ba ka karanta a farkon suratul zariyat ba da iran tsohon nan ma sai ce inna inna wa wa inna dina da wa inna ma tu'aduna la sadiq wa inna dina la inna ma tu'aduna la sadiq Allah ce abinda ake alƙawarta muku za a yi hisabi za a ba ku sakamako wuta ko aljanna Allah ya ce gaskiya ne wa inna dina la waqi Allah ya ce kuma sakamako a yi hisabi a ba da sakamakon aiki Allah ce mai abuwa ne to nan ma da ya rantsuwan sai ya sake tabbatar da kwatankwacin abin da ya tabbatar a suratul zariyat bayan Allah mala fanta ka lura da yadda Allah ke ka duk inda aka zo da wani wa'azi sai kissa ne za ka samu karshen shi ya fice dai akan maganar lahira ne Allah yace inna ma tu'aduna inna azaba rabbika lawaqi Allah ce tabbas azabar ubangijinka ne afuwa idan ka ga. ba a yi azaba ba to ba a je lahira ba domin ita wuta an yi tanadin ta tun kan a yi dan to iddat likafirin an tanade ta domin kafirai to kafirin da ba a aike shi yanzu ba ma zai zo nan gaba ya sha iskar duniya ya kafirci wuta tana nan tana jiran tun kan a haife shi haka aljanna an yi tanadin ta tun kan duniya tana nan wa iddat lil muttaqin ita ma an yi tanadin ta ga masu tsoron Allah Allah yace inna azabar rabbika lawaqi'un Allah ce lallai azabar ubangijinka mai afkuwa ce Allah ya tsare mu malahu min dafi Allah yace kuma wannan azaban ba ta da abin da zai tunkuɗe ka babu wani abu da zai iya zuwa ya tsare wannan azabar babu ita babu abin da zai zo ya tare azabar Allah malamu min dabi bayan ya ce azabar tabbatacciya ne za ta afku za ta afku sai ce kuma ba abu da zai iya zuwa ya tsare azabar a ce ba za a samu wadda za a mai azaba da azabar ba Allah ya ce wallahi ba abin da zai hana amma mutum azaba za ta afku za ta afku kariya kuma babu kariya شيني الله لها استجيبوا لربكم من قبل اي علي يوم لا مرد له من الله istajibu li rabbikum Allah ya ce ku amsa ma ubangijin ku biye ma ku min qabli an ya'ti yawmin kafin wata ini ta cin muku ba inin alkiyama kenan ba min qabli an ya'ti yawmin kafin wata ini ta zo muku ta same ku la maradda lahu min Allah wadda ba wadda ni sai mai da inin in ta zo daga Allah jama'a mun fahimta ba wadda za a yi tashin kiyama ce ba da ai ba babu wadda wani zai mutu ya ce ba zai mutu ba Allah ya to babu wadda za a mai azaba wani ya ce ba za a mai azaba ba istajibu li rabbikum Allah ya ce ku amsa ma ubangiji abinda Allah ya kiraye ku zuwa gare shi Allah ya ce ku amsa min qabli an ya'ti yawm kafin wani in yazo la marada lahu min Allah ilin nan zai zo ne daga Allah ba kuma wadda ya isa ya mai da ilin baya ya ce a daga karewa ne yau mata ake kullu nafsin tujadilu an nafsiha Allah yake yau mata ake kullu nafsin tujadilu an nafsiha ran da kowace rai za ta zo Allah yake tana ja'ija a gaban Allah don ta da kanta da kanta duk yadda ga mutum ya zakalkale a kiyama yana bayani a gaban Allah Allah ce kansa kawai yake so yi ba wanda zai bayani da yake da mahaifiyarsa ba wanda zai bayani da yake da mahaifinsa ba wanda zai bayani da yake da ɗansa ko mai gidansa kowa ka gana bayani a gaban Allah zai yi bayani ne Allah ce kansa kawai yake so yi wannan ranar gaskiya ce duk daren dadewa za ta zo duk daren dadewa za ta zo duk daren dadewa za ta zo kowa zai yi bayani amma duk filin alkiyama ba wanda zai yi bayani wai don ya kare wani kuma babu wanda zai ma wani afuwa mahaifiya ta ga ɗanta ya taɓa cutanta ta bar ya wuce don ɗanta ne haka za ta ci kuma shi ta zo da shi gaban Allah duk son ɗa da mahaifi babu wata uwa da za ta yafe ma ɗanta mustahabbi babu wani uba da zai yafe ma ɗansa wani abu dukkan kankantar abin idan uwa ta ga ɗanta kuma ta tabbatar sannan ba a bashi hakkokinsa na addini ba idan uba ya ga ɗansa haka zai dinga kaucewa wannan na kauce ma wannan wannan na kauce ma shi da ya ƙara bin lokacin da zai je makaranta shi da ya ƙara bin wa ma'aikinsa. lokacin da ya kawo bayani game da kudin makaranta ba ya cuci mahaifinsa ba to ya ga baban yana kyauciya baban kuma yana daga cikin wanda ya taimaka wajen bacin tarbiyyan wannan dan shi ma yana kauce ma dan wannan na kauce ma wannan wannan na kauce ma wannan malam lahira ke wannan magana ita ce magana ta ƙarshe da Allah ya rufe alqur'ani da bayan Allah ya saukar da alkur'ani an koya wa mutane tauhidi an nuna wa mutane duk abin da ya kamata suke ke banci Allah subhanahu wa ta'ala da shi an nuna musu yadda za su yi rayuwa an nuna musu hukunce hukuncen aure an nuna musu hukunce hukuncen tarbiyya hukunce hukuncen makwabta hukunce hukuncen gado duka Allah ya shirya da bayansa bayansa magana na ƙarshe da Allah ya yi a Qur'ani wanda daga kan wannan kalmar sai kuma an haɗu da shi a filin alkiyama yace wa mutane wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ce ku ji tsoron da za a dawo da ku waje na inda Allah wannan ranar ran da za a ce an mai da kai zuwa ga Allah Allah yake ku ji tsoron ran da za a mai da ku zuwa ga Allah wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ran da za a mai da ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika ma kowace rai sakamakon aikin ta ba tare da an zalunce ta ba wannan ranan Allah yake ku ji tsoron ran da za a yi wannan tsayuwan ran da za a yi wannan komawar wannan Abdullahi dan Abbas yace ita ce aya da Allah ya rufe alkur'ani ne maganar ƙarshe da Allah ya ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ku ji tsoron da za a mai da ku zuwa ga Allah malahu min dadi Allah yace wannan adwa wannan azaba ba ta da wadda zai tun kudi ta a ce an tare wani ba zai yi wani ba ba zai yi ba shi yasa kaji mutane za su je ce neman ceto wajen annabi adam mutum su ba dan iya ba a jefin annabi ibrahim ya ce ba dan iya ba a jefin annabi nuhu ya ce ba dan iya ba har sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya je ya nemi wannan ceton a zo a ba mutane hisabi sannan a ba ma kowa sakamakon shi kaga ai rana ta yi rana to Allah ya samu dace Allah ya ce malahum min dafi Allah ce wannan azaban ba ta da abin da zai tunkure ta a ce ba zai yiwu a mutum azaba ba Allah ce ba makaranta shine kai da'a ma Allah dama maganin wayo Allah da'a ma Allah biyayya ma Allah maganin wayo Allah amma baka ji Allah ba ba wanda zai iya tsayawa ya kare daga a duniya mutum ba shi da gaskiya lauyoyin su tsaya a yi ta bayani Allah sai da ya tambaye su a suratul nisa'i ce ga waɗansu nan marasa gaskiya ka san shi yi doka wala taqul lil kha'inina kasima. Allah ke ka tsaya maha'in shi Kar ka shiga in kaninka ne ɗanka ne bayi da gaskiya bayi da gaskiya Kar ka yi wani bayani da kare shi wanka ne ya baro ta ya baro ta ka huta wata magana na kare shi wala ta kullu khajini na kasiba Allah ce kar ka yadda wani mahayinci mara gaskiya an je an yi adashi ya ci kuɗi jama'a don kanin ka ne ka ce bari kama mutane bayani ba duk hukuncin da ya kama a mishi ka sallama shi a mishi Allah ce wala ta kullu khajini na kasiba yana daga cikin gwamnatin duwa daga cikin yan siyasa haka ne idan mutum mai gidansa ya yi abin da ba daidai ba duk yadda za a ce abin ba daidai bane sai ya fito ya kare ni gidan idan kuma dan adawa ne duk yadda abokin adawarsu yayi daidai to sai an nemi ta ina da a soka to wannan ba siyasan wanda yake tunanin zai kwanciyar kabari bane wanda yake tunanin zai kwanciyar kabari baya wannan siyasa ko maki ne yayi daidai ka ce daidai ne lalatattun mutane a duniya na ƙarshe lalatattun. matsiyata na ƙarshe babu kamar yahudu amma da Allah ya zo magana a kan yahudawa sai ce a cikinsu akwai wanda in ka shi amana man a amanhu bikin tsarin yuhaddihi ilayka ومنهم من إن تعملوا لا يؤديه Allah ya ce wa min ahli kitabi daga cikin waɗannan ahli kitabi man in ta'amalu bikin tsarin yu'addihi ilayka Allah ya ce akwai wanda in ka bashi miliyoyin dukiya ka ce mishi gashi amana yayi maka zai dawo maka da kayanka duk da Allah bayi son su saboda mun aqidan su amma da yake akwai masu gaske da za su iya amana a cikin su Allah ya ce akwai wa min ahli kitabi man in ta'amalu bikin tsarin yuhaddu min ilai wanda in ka bashi ninkin ba ninkin miliyoyi ka ce gashi rike mini addini yu'addihi ilaika ran da ka bukaci kudin da zai dauko ya maka da shi wa minhum daga cikin su man in ta'amalu bi dinari akwai wanda kuma a cikin su in dinare ɗaya ka bashi ajiya ka ce gashi ya rike maka amana la yu'addihi ilaika ba zai dawo maka da dinarin ka ba a to wannan ka aiko a ustadi akwai man in ta'amalu bi dinari la dinarin ka ba shi kenan ba sai ka ga kuna ta kiliya da shi to wannan adalci ne irin na musulunci duk da gashi kun mutane ne amma wani abu na rikon amana a ba su su rike na dukiya da wannan yasa malamai duka suka daidaita kai kai idan ka samu kafiri wadda ka amince da shi kai ka aminta da shi yana da amana ba hana ka kai hulɗa da shi ba ba ku fahimta amma dai ba za ka ɗauko shi kuma ka kawo wa musulmai ba kai dai da kai yadda shi ka je ku kare shi jama'a mun gane wannan haka ake yi haka ba tsari yake a musulunci in kai ka yadda da shi kana ganin na da kirki na da amana a musulunci an baka dama ku yi hulɗar ku amma dai ka ɗauko shi ka kawo shi tsakiyar musulmai ko ka ɗora shi a kan al'umma nan kuma ba a yadda ba ai an samu bai yahudi wanda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai jingina kayansa a wajensa bayan da shi bane jinginan ma na kayan yaki ne to amma kuma ba za a dauko shi a zo a ce shi da hidimar al'umma ba a'a lokacin Abu Musa al-Ash'ari yana gwamnu a Kufa ya aiko mu Sayyidina Umar cewa mun samu wani ba na fare kwararre a rubutu da lissafi muna so mu ba shi aiki a bangaren baitul mali ya rubuto mu Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya ce a'a ya ce mishi ai Allah ya ce haɗi ne karfe da shi abu musul an yi ya sake ganin mutumin nan suna daɗi komai na tafiya daidai ya sake koma sai da umar sai da umar ya tashi ya rushe da sako sai ya ce mishi matan nasarani ya ce mishi ai wannan ba nasaran ya mutu ko san ma'anar ya mutu ma'ana abu musul ash'ari ka kaddara ya mutu ina da in ya mutu ba za ka sake mun magana ba to ka kaddara ya mutu shi a rufe tsayin din gaba daya a rufe shi ya mutu ya mutu jama'a mun fahimta to amma kai gudanka in ka ga za ku hulɗa da shi kai amma ka shigo da shi tsakanin cycle na al'ummar musulmai to wannan ba a baka dama ba a musulunci jama'a mun fahimta amma kai in ka garku da shi can muku Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi Allah ya ce kuma ba abin da zai tunkuɗe ta to sai Allah ya ce yawma za ta tabbata ne yau mata muru samau mauran ran da sama za ta dinga jijjiga Allah ke da ƙarfi ba akwai irin su za zulzilatil ardu zilzalaha ba kasan za a jijjiga ta Allah ya to haka sama ba za ta dinga girgiza tana kuji tana ƙara shine ma'anar idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqa idan sama ta cece to za ta yi wannan girgiza ta yi wannan ƙugi ta yi wannan ƙara Allah ya kuma sai kuka tana kan fashewa kawai wan shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya Allah ya ce wan shaqqati as-sama'u wan shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya Allah ya ce a ranar ita ma ta yi laushi Eh, jijjigan ke kenan ita ma ya jijjiga ta Allah ta yi laushi yadda daga takarda ke fashewa haka ba ka ga sama tana tsagewa ka zo ƙarshe ka zo ƙarshe ka zo iya ajalin yau mata muru sama'u maura Allah ce ranar da sama za ta dinga jijjiga Allah ce da ƙarfi haka za ta dinga jirginawa. Allah ya sa mu dace fa idan shakkat as-sama'u fa kanat wardatan kadhihan Allah ki randa za ta tsatsage din za ta yi jaja Allah ke kamar jemammiyar fata da aka rine ta ba haka za ka gani jabauru haka ba Allah ya ce haka za ka ga sama ta yi fa kanat wardatan kadhihan ta yi jaja wuru tare Allah ya ce yau mata muru sama'u yadda ka san a tara toka guguwa ta taso ba haka zai ta hure shi har ya kare ba yanzu ko harar ba. nasba fa ya zarra qa'an safsafa sai ya bar inda duwatsu suke dandalani kamar ba la tara fiya iwadan wala amta baraka kuna ba babu wani tudu haka duniya za ta dawo lemu shi ne ma'anar wa bussatil jibalu bassa za a hure duwatsu Allah ya ba za a sheke su shekewa dole ne da da ruwa tsunan da muke tare da su eh duka ke hawa ta ko kaza ba da a iya ba dan adam na kallo na kallo yadda kaga kankara yake melting guda ne yana narkewa yana sulalewa wallahi haka zuwa kullum duk da su sulale wa taral jibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab Allah ya ce wata tarar jibala za ka ga duwatsu ta hasabu ha kan kai in ka gan shi sai ka ɗauka a sandare yake yadda ka san shi za a iya takawa a haushi wahiya ta murru marra sahab Allah ya ce kuma shuɗewa yake yi narkewa yake yadda gajiba yake narkewa to kuma har inda dutse yake sai da wasu fa'ani abu to dan adam idan yana lissafi a rayuwa waɗannan abubuwa da su faru ga yadda ƙasa za a mata jijjiga ga yadda sama za a mata jijjiga ga yadda sama za ta fashe ta kuma rine ga yadda duwatsu za a sheke su to sai aka ce ga mutum kuma a tsakanin waɗannan abubuwan suna faruwa kai tunanin shi yaya zai kasance a wannan lokacin idan wani bala'i zai faru a duniya bala'i ya narkar da dutse dutse ya narke idan wani bala'i zai faru a duniya bala'i ya jijjiga ƙasa ya faffasa ta idan wani bala'i zai faru a duniya ya jijjiga sama ya tsatsaga ta to ka yi tunanin kai kuma idan kana raye yayi za ka samu kanka a wannan lokacin to dukkan waɗannan ababa maganinsu shi ne tsoron Allah Allah shi ne tsoron Allah shi ne tsoron Allah ka san duk waɗannan abubuwa da za a yi ta yi a filin alkiyama akwai wanda ana ta wannan abin suna gefen al'arshi a zaune wannan ragabzan Allah yake la yasma'una hasisa Allah yake la yasma'una hasisa uriyar wannan abin ba za su ji ba irin ka ji kamar ana wani gudu ka ji kamar wani abu yana faffashewa fashewa Allah ce wannan abin masu da su ce amin la yasma'una hasisa uriyar abin Allah ya bada su wa kun fi an fuso kalibun Allah ya dasu da goma cikin abin da suke so amin Allah ya samu dace amin Allah yace yawma tasiru jibalu sayra fa wailun yawma idhil lil mukazzibin Allah ya ce narkon azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyata alqur'ani masu karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka karyata aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya ce masifa ta tabbata akan su a wannan rana azaba ya tabbata a wannan rana Allah ya tabbatar da mu akan imani sai Allah ya ce الذين هم في خوض alladina hum fi kaubin yar'abun waɗannan masu ƙaryatawa Allah yake su ne wanda suke shishigi su kwanta matanan su kwanta matanan Allah ce anan suka shagala anan rayuwarsu Allah yake ta ɗaiɗe haka ne eh ah, ga shi na Qur'ani Allah ya sa ce ikita rabbil linnasi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa hum fi ghaflatin Allah na cewa ikita raba din nasu hisabuhum hisabin mutane yayi dab da su ma'ana an kuka tashin alkiyama amma mutane hisabi wa hum fi gablatin mu'ridun Allah ya amma suna rakkane suna gabane inji Allah ba cikin al'ummar mu bane zaka ga mutum da ƴaƴansa da komai ya fito yana ihu wai an shabo hmm. yana ihu wai an shabo Allah na cewa alkiyama ta kusa lokacin hisabi ya kusa azifatul azifa makusanciya ta kusanto dama ita alkiyama makusanciya ce Allah yake kuma gatanan nan kamar na nuna muku gatanan a bayan gida wai kana iya wa asha kullu to Allah ta Allah hum fi kawbin yarqabu su ne waɗanda a cikin kutsawa da suke na ijiri da addini da al'ummar musulmai Allah ta anan suka shagaltu anan rayuwarsu ta ɗaiɗaice Allah yake yawma yudauna ila da jahannama da'a ranar da za a dinga bankadan su zuwa ga jahannama bankadawa yudauna ad-da'u shine ad bi shiddatin wa'un a fiskacin sun kawai a tafi da shi ana tukaransa ana tura shi don haka ake kai yan wuta mutum na sai kawai Allah zai ce mala'iku khuzuru fadiluhu ila sawa'il jahim Allah zai ce ku kama shi ku fitje shi ku tafi da shi eh a inda gara ku a hankali ai mutunci ai mutunci dan mutum ne a hankali za a bi shi yuzaquna yawma yuzaquna ila nar jahannama za'an Allah ya rinda za a dinga banka su zuwa ga jahannama tun kudawa sai a ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa a duniya an gaya mu kun ce karya ce ba gaskiya ba ce Allah zai ce to a fasihurun hada Allah zai shato wannan ma sihiri ne ai da aka muku wa'azi kun ce mai sahirun aula dunun masihirci ne mahaukaci ne a fasihurun hada to wannan ma sihiri ne an antum la bishirin ko ba ku gani ne in kun gani ku kalla da kyau ko ba ku ganta bane sihiri ne islauha mala'iku ce ku wuce ku shiga ku babbaku a cikinta. ta fasbiru Allah zai ce in wuta yi haƙuri. aw la tasbiru ko kar ayi hakuri sawa'un alaikum duk ɗaya ne in ka ga dama kai ta zuntu ma ihu in ka ga dama ka ja bakin ka ka zauna Allah shi duka ɗaya sawa'un alaina ajazina am tabarna malana bil mahid su duk dubban baki da za su yi an rabu da su su da kansu zai su fara gaya mai yan uwansu salawun alaina ina mu yi faraki mu yi ta kuka mu yi ta ihu an zabarna ko mu yi haƙuri mana nan mai ba mafaka su da kansu za su gaya nan su to Allah ya tsare mu daga azaba wallahi malam yadda kaga muke faɗan wannan abun haka wata ran zamu wayi gari aka baka Allah wanda ya aikata alheri ya tsare imani da aiki mai kyau sai ka ga yana cikin farin ciki da annashuwa wanda ya bata lokacinsa akan abin da ba zai amfani shi ba sai ka ga yana damar nadamar da ba za ta amfani shi ba Allah sai ce musu islauha ko mala'iku su ce musu islauha ku shige ta gata na mota ku koyi da ita fasbiru ku yi haƙuri in kun shiga aw la tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum duka ɗaya ne akan ku innama to ki zauna ba kuntum ta amalu iyaka ana muku sakamako ne da abin da kuka aikata ai kun ji abin da aka aikata ne abin da aka aikata ne shi yasa aiki malam aiki da za a yi a duniya malam duk abin da ka daga a rayuwar duniya ka tabbatar wannan abin idan ka yi shi akwai matsala bayan ka mutu ka rabu da abu duk abin da ka daga ma duk daɗin da ka ga ya kai daɗi idan ka tabbatar daɗin nan bayan ka kwanta a kabari zai zama matsala ka rabu da shi in dai wani zai jawo maka matsala bayan ka mutu ka rabu da shi wani daga cikin magabata yake cewa Allah ya buɗe min na akan waɗansu abubuwa guda biyu yace tun daga ranar na fara ganin kimar da'a ma Allah na kuma fara ganin kaskancin saba ma Allah yace ba ni ganin kimar sabon Allah ba ni jin daɗin saba ma Allah abu na farko yace shi da'a ma Allah shi da'a ma Allah idan ka danna zuciyarka ka yi shi ya wuce yanzu a ce an daga asusu ne za a nemi taimako sai ka rufe ido sai ka cire dubu ɗaya in ka saka ta wuce ta wuce wannan dubu ɗaya kuma tana rubuce in shekara dubu za ka yi a duniya amma nauyin bayarwan daga inda ka mika ya wuce idan na fila ce na sallah na ka yi daga inda ka kawar da abin a ranka kaje kai alwalan kai na fila biyun ka sallame in shekara dubu da ka a duniya raka ajiyoyin yana nan jama'a mun fahimta ladan yana jiran Ya ce to haka sabon Allah daga inda ka yi shi dadin sa ya wuce kuma yana nan ya zama bashi idan zina ne daga inda ka yi zinan maganar zinan yana ya wuce abin da ke ranka ya wuce to kuma abin na rubuce in shekara dubu da kai a duniya ya zama bashi to idan ka daure ya wuce shi kenan ya wuce to haka yace da'a da wa Allah da sabon Allah in sabon Allah da biyar da ka gani a za a yi maci da Barcelona da Liverpool sai ka daure ina in an tashi magana ya wuce shikenan ana tashi a kwallon ina ya wuce ya wuce wannan kwallon bai har duniya ta tashi babba bana a dawo da shi ba to shi ka tsallake shi ina ka tsallake shi shikenan shikenan to haka kuma idan aikin alkhairi ne daga inda ka tsaya ya ni turon da na gano haka sai na ga in na ga sabon Allah sai na yi mirin sisi in daure sai ya wuce sai na san shi kan duk sharrin sa na tsallake shi sai dai kuma na gobe ko tibi yace to na gobe ma in yazo shi ma sai in daure sai ya wuce yace haka in aikin da'a yanzu sai in daure in yi in ne shi ma ya wuce kana kana gama kana shan ruwa shikenan ina wannan ya wuce shikenan sai kuma na gaba to Allah ya karfafe mu Allah ya sa mu karfin zuciyar mu Allah ya sa mu ga alkhairi rayuwar mu ta duniya da lahira sai mu fara anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين